Kurɓatan muhalli baya ga barazana ɓata muhalli da yake wa al'umma musamman a ƙasashe irin su Najeriya wanda suka danganci hayakin kamfanoni game da hayakin mashin da ke fitowa yana ɓata yanayi hakan na haifar da cututtuka da dama wanda ke barazana da lafiyar al'umma. Baya ga hayakin da warin kamfanonika ke fitowa yake kuma kawo cikas ga lafiyar bil'adama su dai irin wannan cututtuka da gurbatan muhalli ke haddasa su sannan a hankali suke shiga cikin jikin mutum su taru su kuma kawo masa illa ga lafiyarsa wani likitan al'umma da ke asibitin koyarwa na malam aminu kano dr usman bashir ya yi mana bayanin illolin muhalli ga lafiyar bil'adama da ma irin cututtukan da mutum ka iya ɗauka ga yadda hirar tamu ta kasance. a kamar yadda kowa sun da hayakin nan suke tasowa da na girke-girke na janareto na motoci wanda suke gurbata muhalli sukan kawo cututtuka da yawa ko kuma su tsananta wasu cututtuka cututtuka kamar su asma sukan tsananta su idan mutum yana samun tak na wannan cuta wato cutar ta zuwa akai-akai saboda wannan hayaki da ke tasowa daga ko'ina wanda kuma ba za a iya tsaye da shi ba ko ba san da zai tafi ba saboda haka wannan gurbata muhalli zai jawo da wannan cutuka su karu sannan kuma yawan mara da tari da cututtuka ma da suka fi wayannan kuma yawan cututtuka ma suka shiga jini su yi illa cututtukan suna da yawa. <clears throat> Wane wasu cututtukan ne suka gurbata muhallin ya fi kawo su? Su ne kamar na faɗa yawanci na hanyar wanda ke gurbata hanyar shakar iska wato kamar shine asma tari mura a wani lokacin ma tsanani kamar yadda mutane ya ce an tashi safe su saboda maybe sun kwana sun sa janareto sun rufe windo ko ba ma windo a gidan in kunna shi a ciki hayakin akwai abin da kira carbon monoxide wata irin gurbatacce iska ce wacce take fito daga cikin abin in ta yi yawa ta kan sa abin ya shiga jinin mutum har ya sa mutum ya rasu ko kuma kiran mutane a cikin mota suna cin AC shi ma sun rasu saboda duk wannan carbon monoxide ne yake kawo wannan illar akwai kuma gases ma da yawa banda carbon monoxide akwai sulfur oxide akwai da yawa wanda za su iya kawo gurbata banda ma illar ba ya tsaya kawai kawai ga mutum shi kadai ba har ma muhallin gaba da shi ne wanda kira greenhouse effect wanda kamar a nan bangaren mu na duniya yakan kawo zafi mai tsanani wanda za ga ana zafi ko kuma a samu shigowar hamada ko kuma a ga canjin yanayi a ga lokacin damuna ya kamata ta zuba ta zuwa wanda yakan iya kawo fari da abubuwa da yawa da su iya faruwa da shi sannan kuma inda yake gurare masu sanyi na duniya yakan kawo kankara ta narki shi ne ga ana samun ambaliyar ruwa a wasu zuwa shi sa yawanci ake cewa mutane a rinka amfani da abubuwan da za su hana fito saura yakin kamar yadda in za a iya a daina kona itace a rinka amfani da idan mutum zai yi amfani da janareto ko idan zai iya sayan solar panel sun sa wanda za su rage sannan kuma koda mashin da motoci akwai wanda suke yanzu a kira hybrid masu amfani da batir wanda su iya rage hayakin da yake fita su waɗannan cututtukan da mutane suke ɗauka ta eh, gurɓatar muhalli shin cutar a take ne yake shiga ko ko yana ɗan ɗaukar lokaci kafin ya yi illa ga lafiyar mutum ya danganta ga yawan abin da ka shaka idan wurin da kake ana ana samun wannan hayaki mai matakar yawa cutar tana iya faruwa bayan kwanaki kaɗan amma ko wanda su daɗe akwai kuma lokacin har wayansu kansoshi yanzu wato abin nan cutar daji ana danganta ta da nan gases da suke fitowa saboda yawanci ba a ganin su a wani guri sai ake ganin suna tasowa a wani wajen yanzu masu bincike suna danganta su da wayannan amma dai su ba gama wani bincike kwara wanda zai tabbatar cewa su suke wani irin kashin cutar daji mutum ka iya ɗauka su ne kamar leukemia leukemia cutukan daji na jini wanda sai yanzu asibiti ake gwada gano za a gano mutum yana nan dajin yawanci ok misali idan mutum ya kamu da wannan ita cutar dajin ta jinin mm. ya illata take ga lafiyar zai zama cewar ba ko jininsa ba ya iya sarrafa yadda jininsa zai yi ko kuma ba zai ma iya abubuwan da ya kamata yi ba ko ma ya zama ya rasu likitan ya buƙaci mutane da su kare kansu daga shakar ire-iren waɗannan hayaƙi da yawaita zuwa asibiti domin a duba lafiyarsu da zarar sun fuskanci wani canji a lafiyar jikinsu baraka bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.